Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa ga mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fagi tare da ni Amina Buhari Auna. a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari a yau daya ga watan fabrairu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan dawo da koyar da ayyukan hannu a cikin jadawalin karatun makarantar sakandare. wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. za mu koma zauren tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf ta tuntuɓi masu ruwa da tsaki akan yiwuwar dawo da tsarin koyar da ayyukan hannu a jadawalin makarantar sakandare. To, Baba, ya kake ganin za a iya aiwatar da tsarin nan na koyar da sana'o'i da daga sama zuwa ga gundumomi na jihohi a tabbatar da cewa an mahimmantar da ka koyi sana'a ko da kana karatun boko. Ya da suka faɗa abu ne muhimmi ba ma a jihohin arewa ba gaskiya da ƙasa gaba ɗaya. Amma mu tsaya misali a jihohin arewa nan mu abin ya fi shafa na wato ilimi na sana'a da ya kamata a koya. Ne bayani cewa alhamdulillah mu a Kano ya kamata sauran gwamnatoci su zo su ga me muke yi a irin su aliko dangote Skin acquisition center su ga me za su iya gani daga ciki wanda yake zai ba su sha'awa za su je su yi a jihohin su don kamar yadda ce muna da fanni har guda ashirin iri kuma in kika ce yanzu ake ga malaman mu maza da mata wanda suke koyarwa a waɗannan bangare bai sha'awa kuma za ki ga cewa akwai mutane ɗalibai iri iri akwai wanda ya gama waɗanda suka gama digiri din sun zo suna koyon ilimin sana'a akwai waɗanda suke sun gama ilimin secondary sun zo suna koyan ilimin sana'a akwai wanda suke sun gama irin su polytechnic ko college of education haka ino da sauransu ma sun suna kare ilimi na sana'a so wannan shine dama abubuwan da ya kamata ne duk wanda ya je karanta humanities da ake faɗa gaskiya Aliko Dangote Santa tana ɗaya daga cikin makaranta ta zamani tunda ma wato injinan nan da muke da su za ku dan sababbi ne kar kwanan nan yan satika kamar ce da takwas aka fara aiki da su so abu ne wanda yake zan ce ina kiran gwamnatocin ayyuka su zo su gani da zata mutumi wannan wato ilimi na wannan fanni fanni da su na ilimin sana'a saboda su kansu je jihohinsu don su fara irin wannan koda bai kai fanni ashirin ba koda fanni biyar ne su je su fara koda fanni goma ne fino sha biyar da sauransu ya tafi ya sauƙaƙa so wannan wani abu ne wanda zan ce zai canja mana rayuwa a arewa da kuma ƙasa gaba ɗaya kuma yaran mu ko ɗaliban mu za su samu abin yi kuma za su samu abin dogaro ba tare da suna tunanin cewa in sun gama makaranta yau ne za su yi ba so wannan wani abu ne wanda yake muhimmi mai tsanani na ce nan ba da jawo da alifa ta wata santa ICT ba wanda nan ma wani bangare ne da yan watanni kaɗan za ku ga cewa an buɗe a nan jihar Kano a nan Audu Audu Baba Secretariat inda shi ma zai koyar da irin waɗannan ayyuka na sana'a na bangaren digital technology. Na'am to mun gode baba. Bar mu koma kan baba a ganin ki ya kike son a inganta tsarin ilimin Najeriya musamman inda muke da sama da yara miliyan goma da basa makaranta a yanzu sakamakon rikice-rikicen da ake yi da dai sauransu ya ke ganin ganin za a inganta tsarin ilimi wajen shigar da duk yara da ba sa zuwa makaranta musamman arewacin Najeriya karatu ko da koyar sana'a ne. To ni a shawara ta sai an koma baya an koma kan tebur an zauna an yi tunanin yaran nan an sake tsari ga dukkan wata ƙasa da take son ci gaba ya zama dole ta saka ilimi ya zama na ɗaya akan priority ɗin ci gaban rayuwar jama'a kuma ilimin nan ba kawai na irin wanda bature yake cewa who is who so ba ilimin 'ya'yan talakawa ya zama yana ɗaya daga cikin abin da za a ba wa muhimmanci. ni dai ina kira ga shugabanninmu na najeriya wanda suke da nauyin ilimin tadda mutanen kan kuma su kyala yara su rika ba su zaɓi zamani ya canja da za a tilasta wa mutum tun daga sakandare ko jami'a a ce kai ga abin da za ka yi ke ga abin da za ki a ba yara dama su sha'awa da kansu don saboda duk abin da yaro yake so ya sa ra'ayin kansa shi yake sanyi to zai fi masa ya ba da himma aka gaskiya ya kamata mu canja tsari a kan yadda mu aka tayar da mu a yanzu rayuwar da mu aka yi mana ba za ta yi wa 'ya'yanmu na yanzu ba masha Allah mun gode kaka umma a matsayinki na matashiya a Najeriya wani abu ɗaya kike eh. ganin za a iya canja wajen ba da ilimi ingantacce musamman a arewacin Najeriya mataki dai da zan iya cewa ya kamata a fara ɗauka shine tun farko dai a fara involve involving yara da na university din da na ko ina dai practicals. Wato ana koya musu a zahiri. A zahiri Ko a aikace. zahiri hmm. ba wai wannan rubutu a zahiri sosai abubuwan za su zama a cikin kansu yadda su kansu in suka je za su yi wannan abu sai kika abin ya fi tafiya da kyau. Kin za su fara building experience sun suna yara. Na'am. Sa'an kuma ina son a rinka paying attention a mayar da wurin duba lafiyar kwakwalwar ɗalibai wata mental health daga yara yara har manya kuma a dinga bin ra'ayin yara like in yaro na makaranta a bin ra'ayin shi a duba a gani menene yaro yake so yayi ba wai dole dole a ce yaro dole sai ya tafi makaranta ba a'a ko kuma dole in ya je makaranta ga abin da zai karanta a tambayi yaro a ce me kake so kai me kake da ra'ayin kai sannan sai a yi support shi wannan abu sannan kuma a rinka paying attention to yara akwai yaro zaki ga tun yana yaro zaki rinka duba da abubuwan da yake son yi ko kuma abubuwan da yake son shiga da abubuwa zaki iya gane abin da in ya sa karfi zai zama very successful instead of a je a tura yaro a ce dole sai kai medicine watakila inda law ya yayi maybe bakin shi ma zai fi karfi zai fi fighting yayi abin da ya kamata da passion amma iyaye sai su oh, dole sai medicine kamar a makarantu ma dai a Najeriya yanzu zaki ga especially secondary schools zaki ga idan akwai abin da ake cewa art class da science class sai kiga a ce wai in akai exams wai waɗanda suke da highest scores wai sai akai science classes waɗanda suke da wani particular score sai akai su art classes no bai kamata haka ba da wanda yake da highest scores da wanda yake da ya kamata ne a duba interest din mutum passion din mutum da shi ya kamata a bi a aika mutum ajin da ya dace da shi ba wai a ce dole dole sai ka je na wurin ba sannan kuma ya kamata a ƙara a nuna mai matasa cewa aikin gwamnati ba shi bane komai da komai Za ka iya wa'annan vocational skills kuma still ka zama very successful amma irin wannan drawing abin da ake renawa ne da kana karami kace ni zan je makaranta in koyi drawing cewa za a yi ba za a yadda ba dan gani ake wannan ba bai isa ya sa kai suna ba mm, amma za ki kawai da suke abubuwan su ba inda ba sa shiga aniya ba inda ba a gayyata su yawwa kamar su poetry din nan ki duba irin poetry din nan Sam akwai wata um, alhan islam a Najeriya yanzu ba inda ba ta shiga kuma poetry din shi ya kaita mm, wannan spoken word poetry shi ya kaita duk inda ke zuwa kamata a karfafa gaskiya wani mun gode Ahmad to gashi kai ma um, kana kokarin dawo da ilimin da ka koya na sana'o'i a can turai gida a yanzu ta ya kake ganin za a iya inganta tsarin koyar da sana'a gaskiya akwai wani abu ɗaya da nake saurara inda kowa yake faɗa akwai wani abu da ake cewa apprenticeship a nan turai koya a aikace kenan yauwa yanda za ka ke koyan abu kana karatun shi amma kuma ana biyan ka wasu kuɗin daban kin ga wannan wani abu ne wanda ba lallai sai wai department ɗin gwamnati kaɗai za su su su taimaka wa matasa da fannin apprenticeship yawwa to kin ga ya kamata ce akwai private companies wanda idan gwamnati suka haɗa kai za su iya su yi wannan you know scheme din na apprenticeship wanda yaro kana zuwa wurin aiki amma kuma maybe a rana daya kana koyan theory na wannan aikin shi ma wannan ci gaba ne na kasa kamar abin da yasa na san cewa wannan abin za mu iya mu implementing insa a Najeriya tunda Najeriya nan wani zubin rashin resources ko kuma irin a kawo ideas din wanda kuma kaga cewa ba wai dan amfanin daɗin kanka wai kake yin abin da kake so ka yi ba saboda gobe ne ko yaranka ko jikokinka za su zo su ci amfanin sa to wani tsari da muka yi shine mentoring wanda a yau idan yaran da suke za su koyi wa nan sana'a za mu samu wasu kuma magabata wa'anda su sun daɗe ko suna yin business haka sun zama successful a cikin business sai mu ce ga mata eh, bai zama lalle yauwa kuma bai zama lalle a ce wai su ma sana'an takalma suka yi har suka samu kansu a inda suke ba zai iya zama wani sana'a suka koya har suka samu kansu a inda suke amma abin da za mu yi shine ya to su kuma suna ba wa wayannan matasan karfin gwiwa shawara irin suna duba su ko yawa karfin gwiwa suna motivating din su irin a wani ga abin da ya kamata kai in kana so kai kaza su kuma yaran su san cewa idan ina so na yi wani abu wanda ban san yaya zan yi ba ko kuma iyayena ba su da ilimi akai akwai wani wanda ya riga ya yi irin wannan rayuwa shi ma ya san halin da yake ciki yanzu ya san abubuwan da yake za su yi nemi shawara a wurinsa to kin ga idan muna da irin wannan dai ana so matasa su je su yi aiki amma in ba ka da irin irin guidance wanda zai dora ka kan hanya kin ga in nesa ta nesa sai ki ga yaro ya zo ya tsaya a wuri ɗaya yaran rasa mm. ina ya kamata ya fuskanta ko gaba ko baya sai sa mentoring yana cikin ɗaya daga abubuwan da ya kamata a ce irin ana emphasizing a Nigeria saboda idan kika duba a irin al'adunmu na arewa da wuya ki ga ko yaro ya zauna a cikin manya sai a ce a yara ku zauna a can irin manya ku dai kawai su dai su yi magana su ne amma kin ga ana na iya turai sai ki ga ana kawo irin youth a cikin abubuwan da suke yi irin saboda sun san kowa kowa kowa zai iya kawo experience ɗinsa saboda haka da haka za ki ga ƙasa ta ci gaba ba wai ko kawai manya ke shawaran su ba an bar yara amma ana irin wayannan abubuwan ana kawo irin matasa kuma kamar yadda ina jin ko umahani take faɗa cewa a bari yara su zaɓi abin da suke so ba sai lalle wai sai ka je university ba ila wani yari yana sana'a ya zama ɗan sanda ne ba wai zaka zo ka ce a ah, sana'a ɗan sanda ɗan sanda da suke kaza kaza ebi abin da shi yake so yayi kamar nan wani zaki ga yaro bature ya tashi ya ce sai security ya security yake so yayi kuma kuma sai ya je jami'a ko ya je wani ko wani training ne zai yi vocational ya samu certificate sa ya je aikin security sa akwai irin digital skills wanda a Najeriya yanzu yawanci kowa wanda suke da hali har da matasan da duk wani phone da ya fito zaki ga yaro ya ce wannan phone din nake so wannan phone din nake so amma watakila abin da suke yi da wannan phone din bai fi a ɗauki hoto a yi Instagram irin social media amma in kika tambaye su ka san cewa wannan iPhone din naka zaka iya kai scanning din document da shi ka tura wani ta email ko wani abu ko kuma zaka iya kai capturing din labarai akai yadda kuma zai yi kyau kamar wanda babban kamera aka yi ba su sani ba to kin ga irin wannan skills ne wanda ko ni kaina a yau ina freelance wanda zan yana capturing din event kuma a biya ne ta bangaren gwamnati cewa ga abin ne kuma duk da phone ne to duk irin wayannan abubuwan na zamani shine mai mu wa society din in terms of digital technology wanda sun riga sun wannan abin sun zo kuma kwararru saboda ba zai a ce ka zo zaka koya wa yaro abin da bai da ra'ayi ba sai ka duba ga me ra'ayin matasa me suke so su yi sai a neman musu sana'a a cikin wannan abubuwan da suke so su yi kamar in baki misali yanzu wani zubin na kan yi kamar irin instagram aka live na hira da mutum duk wani abu wanda tunani na wani ya bani shawara ya ce idan kai fa za a biya ka ina yin guda ɗaya wasu suka ce wasu kamfani suka ce in ka ci gaba da yin wannan abincin da kana irin wayewa da mutane hankali ne kana ba su karfi gwiwa samun biya ka to kin ga duk irin wannan abu abu ne wanda in aka wasu mata wasu matasa ba su san za ka yi kai abu irin haka a rinka biyan ka ba saboda tunanin su bai je nan ba kuma ba wanda irin ya ba su wannan bayan shawara to akwai abubuwa da yawa makamancin haka wanda za a iya a taimaka wa matasan najeriya amma wani zubin sai an zo an haɗa kai an zauna an duba mai matasa suka saboda a yau zan iya zauna ana in ce a ah, ga abin da ya ce matasan da suke yi a matsayina wanda ya zauna a turai ko ina da wasu ilimin amma kuma ka je ka samu matasan za su su ce masu abin da suke so su yi ba kenan kinga dole a ce dai abin da za a yi a najeriya yau ka yi magana ka yi irin abin da ake kira focus group consultation da wa'anda kake so su yi wa eh ka fara magana da su yawwa mm, ka fahimci me suke bukata me suke bukata yau mm. sannan a zo a ce to ga program nan ta ai ilimi dukiya ne Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Babu ta yi magana akan batun sauya tunanin mutane. Ko ya kike ganin za a sauya tunanin matasan arewacin Najeriya ko um, al'umma arewacin Najeriya akan cewa in kuma ya samu aikin ya aiki yadda ya kamata don shi ma ya kai ga matakan da yake son ya kai a nan gaba. Kin tabo inda yake min kaikayi dama. Ai duk wani shiri da al'umma za ta yi ta yi gyara ko ta dora akan abin da take na alheri ya ci gaba. now. koma kan tebur ba laifin yaran mu bane ba da ba sa son yin ayyuka irin ba ah, na karfi ko na sa kai don neman ci gaban rayuwa shi yaro dama idan an haife shi yanda science ya nuna mana ai a gurin babba yake koyan komai to dole ne mu koma mu canja tunanin da ra'ayin yaran mu akan tafarkin da muka dora su tun asali yanzu kan ba shakka yaran hausawa wasunsu da yawa ba za su je su yi aikin da yaran yan kudu wasu sisi ba saboda yadda muka tarbiyyantar da yaranmu ba kawai da baki ba ne laifinmu ne har ga misali haka muke rayuwa yau kowa shi ofis to ga nan yanzu mun zo mun samu gashi nan iri-iri illar irin wannan abu ya sa mana yaranmu a yanzu su ne ba su da aiki saboda population da ya yawa babu yadda za a ce kowa aikin ofis kowa aikin gwamnati zai to an riga an tayar da su akan wannan akida kuma am sorry to say lalaci ne saboda saboda haka dole mu faɗakar a tashi tsaye a yi public announcement service announcement a rinka faɗakar da yara a kan cewa wannan kiwuyar ba za ta yiwu ba kuma modern faɗakarwa a yi supporting ɗinsu a ba su tallafi abinda eh, shugabanninmu ya kamata su yi kenan da kuma iyayensu a gida su faɗakar da su kamar yadda ɗan uwa Ahmad ya yi magana cewa a yanzu gashi nan sana'a fa kamar a fuska take zuwa tana ce maka gani gani ɗaukanni ɗaukanni wayoyin nan na zamani zamani inda suna da wayan su sarrafa su za su iya samun kuɗi da su to amma abin fa tun asali a tunani yake so yaran mu kam dole sai an samu wata manufa da za a iya canja tunanin su amma na tabbata profesa zai iya ƙara haske akan wannan saboda gaskiya layin sa ne fiye da ni na'am to baba muna jin ka um, zaka iya dorawa inda ta tsaya eh kwarai da gaske gaskiya abin ta faɗa haka ne kuma idan muka yi la'akari da ɗalibai misali da suke nan karkashin waje za ki ga cewa da hila da rarrashi da kuma toshiyar baki za ki ga cewa sukan ɗauki waɗannan bangare na sana'a wato ko a yanzu kamar yadda muka bayani cewa yaran mu gaskiya ba sa sha'awar su je su aikin walda ko aikin tata ko ko aikin gini to wannan ya samu asali ne kamar yadda ta bayani tun daga baya can da farko kowa yana son zai sa babbar riga ya sha bula ake cewa zai zauna a ranka da je koren kirkin to wannan lokacin da wuce idan muka duba turai gaba ɗaya da amerika ku duba irin gine-ginen da suke kawai ku duba kan titi irin waɗannan ring roads da waye waye suke gina waɗannan wanda suke da aikin sana'a ba lalle wanda ya kamar daga cikin wasu mu suka faɗa wanda suke da digiri ba wanda suke da certification na misali gini ko construction building technology da sauran irin waɗannan ko architect wanda suke zana da sauransu dawo da kan hanya mun zo mun sake lalata jama'a malam bahaushe mu ci da nuna wa ƴaƴanmu da mu cewa fa wannan hanya da sani ta baya ta wuce ba ta aiki kuma ai ba za ta yi aiki ba a yanzu ga hanya da ga yadda za mu iya faci ki siyo abin na zamani wanda ake yin faci ki kawo shi ya iya faci da komai da komai kawo da shi makaranta ki ba shi ko da sati shida ne ko takwas ki ringa biyan sa. wani dan sa zai ringa cewa zai saboda barin aikinsa da zai zama yana da wani abu da zai wannan wani abu ne zai ji daɗin in aka dawo da shi kamar yadda ke magana a nan a linkwai dan waje a ce ni kwaikwayi jarin kwamfuta idan yana dan kantin sa ya kawo shi aiki to wannan lokacin za ki ɗauke masa na Ko ɗauke mata na gara wannan dan sayi zai taimaka kuma zaɓi kuma zai ɗan rage gargadar rayuwa ta yau da kullum ta cewa a ah, to wannan ne na shiga wata wannan to ya zan ci abinci da sauransu mm. Ake nufi da cewa sai an ɗan samu ɗan yan kuɗi da za a ringa bawa ɗalibai kamar abin da shi kamar internship misali in addition to zuwa kuma ana ba shi dan allowance ɗinsa so yi da safe ya tafi ci gaba da sana'arsa ko kuma ya yi da safe ya zo eh, da yamma a makaranta to idan za mu fito da irin waɗannan programs kamar yadda muke da muka fara yanzu a jihar Kano to gaskiya da yawa za mu canja ra'ayin yara saboda me za su ga cewa ai makaranta na zuwa kuma ana biya so sannan kuma in na gama a ce akwai wani dan matashiya da za a yi man za a bani dan guzuri da zan je mu bude dan shago na gwamnati taimaka da kuma private su taimaka masa to wannan gaskiya zai canja ra'ayin yaran mu da yawa kuma fita daga wannan matsayi da muke ciki amma idan muka ci gaba da yadda muke a yanzu je eh, yau to gaskiya ba inda za mu je kuma kamar yadda ce gaskiya da laifin yaran mu da kuma laifin mu da kuma laifin shugabannin mu na can baya amma yanzu canji ya zo su kansu yaran mu suna ganin gaskiya yanzu kuma haka wannan wani abu ne wanda gaba ɗaya za mu rungume shi gwamnati ta agaza masu hali su agaza ya zama duk waɗannan kamar mai walda ko kuma mai baki ya zama duk mun canja musu ra'ayin cewa mun muna taimaka musu yadda ya kamata kuma ba sa dozin dan abin da suke samu to gaskiya za ki ga abin ya tafi kyautar kamar yadda ni nake haguwa. Na'am to mun gode baba idan aka kirkiro da wani abu na ci gaba aka zo wajen aiwatarwa yadda ya kamata da bin diddigi a kawo sauyi ba a yi shin a wannan tsarin ilimi da kai magana tun farko akwai yadda kake ganin za a iya bi a tabbatar da cewa ana bin diddigin abubuwan da ya kamata a yi a fannin aiwatarwa. Gaskiya wato abu ɗaya ne ko ne ko zai ce mana zan ce za su gyara mana wani al'amari na farko gaskiya muna da zance kamfar zance maintenance na rayuwar mu ta yau da kullum hmm. kamar ɗauki titi da sami construction engineer ko construction technologist ko wanda ya yin titi da sauransu za ki ga akasari titunan nan namu da ake yi gaskiya ana yin su ba yadda ya kamata ba kuma wanda suke da alhakin duba wannan gini daga tun farko ya samu kyakkyawan hasashi da turanci da ake cewa foundation sai ki ga wanda wannan harsashin gaskiya ba a yi shi yadda ya kamata ba saboda haka ba zai karu Mm. wanda an yi ciki da wata shida sai ki ganin ya fara molewa sai ki ganin rami ya fara fitowa da sauransu to kin ganin farko akwai almandana a wannan aiki da aka yi wanda yake da haƙƙi zo ya yi ya tabbatar cewa wannan abu ya yi wataƙila bai aikin sa daidai ba da sauransu ko kuma a in ma ya yi sai mu ɗauka mu a nan Afirka komai muka an yi shi kenan dindindin idan misali muka duba kasashen da suka ci gaba za ku ga cewa wato duk wani abu da za a yi gini ne da za a zauna titi ne da za a yi za ku ga cewa akwai shekarun da ake bashi wannan ginin idan in har ya zama na wannan ginin ko kuma wannan titi ko kuma wannan abin da ake gina ya zama na kafin a ce a ɗauka ce an ba shekara biyar a cikin shekara biyu ya fara lalacewa wancan za a kirawo a ce ga garanti da kafa amma ga abin da ake ci saboda haka za ki ga cewa wannan mutumin dole ya gyara wannan aiki da ya yi ko kuma a'a a ci shi ma tara sannan har ila yau kuma ya zo ya gyara dole ko kuma nan gaba ba zai kuma samun dama a kuma ba shi irin wannan ba to idan za mu dawo irin wannan hanyar da cewa muna da kwararrun mutane wanda gaskiya gaskiya suka san aikin ba ce kana yi ka ba to wannan shi zai fara canja mana al'amura idan ni makini ne na iya nan gada to a bani contract na gada kuma in na yi in bace ba na yarda zan biya har sisin kwaban daga sisin kwaban farko har na kashi ko kuma na ce wannan gada za ta shekara goma idan a cikin shekara uku ta fara fallewa a zo a same ni to idan muka fara irin wannan to gaskiya za mu ci gaba kuma har ila yau idan mun yi abu mu na ganin barin sa ganin cewa wato shi kenan mun har rayuwa ta kai a'a ba shakka ko me kula na ko yana su cewa to duk lokacin da aka hukunci ya kamata a ce mana da su gyara sai a bar abu ya riga ya lalace gaba ɗaya ba kuma da kashe ya zo ya zama ma gyaran ma ba zai yi ba sai kiga sai an sake gaba ɗaya to culture of maintenance gaskiya wato muna da aiki a gaba kuma wannan wani abu ne wanda yake ganin ya kamata shugabannin mu nan gaba a gyara kuma yaran mu wanda suke shiga yanzu makarantun su iya sana'a ya kamata a koya musu irin waɗannan abubuwa tun nan gaba mu fita ga cikin waɗannan matsayi da muke ciki. Na'am. Kuma a kan tambayar ki da a ra'ayina da experience abinda isa akasarin abubuwan mu ba sa dorewa saboda in kika kalli sha'anin Najeriya a yanzu aiki da ake ɗauka a shu a mika wa shugaba ba lalle wanda ya cancanta ake bawa ba ba lalle wanda yake da ilimin abin ake bawa ba kawai favor ake so idan kamar yanzu za a dauki aiki a ce umma hani likita ce tana da tsarin aiki da ta iya a ƙasar waje tana da abubuwan ta gashinan akan harkar health sai kawai a ɗauka don ni ni ce na fita. suna sai a bani ni kuma ilimi na hannun bangaren abubuwan yara ne ko da na fara zan samu rikicin karasawa to akasari inda za a ɗauki wanda kamar yadda na ce daga farko ne a kyala yara su zaɓi abin da suke sha'awa su zama a rayuwa kada a zo a yi influencing ɗinsu don babanka likita ne sai kayi likita haka zalika in aiki ne na fi sabilillahi za a yi a ɗauko wanda ya cancanta a dora to zaki ga dama mutum ya kware akan aikinsa ba kawai abin da ake so yayi zai yi ba har ci gaba da duk wani karuwa zaki ga mutum ya kawo kuma zai zama na cewa ya janyo mutane da suke da tunani irin nasa na ci gaban abin nan an zo an ci gaba amma aka dora mutum a tafarkin abin da ba shi da sani ba shi da experience ko mun fa sa abin zai iya cije mishi ba zai iya ci gaba ba akwai girman kai na dan adam mutum ba zuwa zai bai ce fa ni ban iya ba na kasa to sai ki ga daga nan komai ya ruguje to mun gode wani abu ɗaya kuke ganin za a iya yi wajen farfado da fannin ilimi na koyar sana'a a Najeriya musamman a arewacin kasar a gurguje kamar yadda professor ya riga ya yi magana mm. ya ce irin canjin mindset din mutum ba zai yi a cewa wanda yake jin yunwa zo ka rinka zuwa wuri kaza kana koyan abu kaza ba tare da kana bashi wani abu ba replacement kenan ni da abu ɗaya da za a iya shine duk wani sana'a in za mu encourage din sa san su je su koyi wani abu ya kamata a ce an ɗauke musu kuɗin mota da kuɗin abinci saboda idan zaka ba wa mutum wannan kana canza masa mindset ɗinsa ne kin ga shi ma ba tare da ma ka rinka gaya masa kullun cewa je kai kaza ya san in da bai da kuɗin cin abinci yanzu kuma yana samun kuɗin cin abinci da kuɗin mota ne kuma zai hana shi yin koyon sana'a wanda ya san an nan gaba za ta iya ta zama wani abu a gare shi sannan kuma a kawo wa'anda sun yi irin wa'annan sana'a sun zama successful a duniya mm. su zo kuma su yi musu musu magana so ni a ra'ayina ina ji idan muka fara irin wayannan abubuwan kananan kananan daga cikin anguwa irin kana cewa yara ku je ku koyi abu kaza za mu biya muku kuɗin motan ku da kuɗin abincin ku za a fara samun canji a Najeriya sosai ba kanan ba. Mun gode kwarai da gaske. Umma zan ce a makarantu especially da kin ga komai dai foundation daga primary da secondary school ne. Wato tushe. So za a rinka organizing kamar irin su seminars da talk show da za a rinka musu magana akan muhimmancin wa'annan abubuwan su vocational skills din da abubuwa sannan sannan kuma a rinka organizing musu workshops sa'annan kuma a dinga nuna musu cewa duka suna da muhimmanci in kace zaka professional course din da muhimmanci in kace zaka educational skills din duka suna da muhimmanci saboda ya dinga building interest a tare da ɗaliban in suka kai lokacin da za su decide me za su yi kinga at least za a fara samun more people suna zama willing su dinga yin wa'annan courses din farko wato wannan ilimin yanzu ne a gani na ya zama da wani ya kamata jawo yaran mu ƴaƴan mu da cikokin mu mu kan mu yi ban wanda ke you know in ba shi da wannan ilimin sana'a ya zamana cewa yanzu shi gwamnati saka a gaba kuma shi yake fata a yi kyakkyawan wato plan da nan zuwa shekara goma zuwa sha biyar wani ɗalibi wanda ya gama secondary school wanda bai misali a ce bai ci gaba da tafiya zuwa wata makarantar gaba da secondary ba ya zamana za mu iya bashi wannan ilimi na kamar a ce a koya masa na sati takwas ko kuma wata tara wanda zai je koyi wani fanni sannan in ya fito ya zamana ba wai kawai kawai shi kenan an koya masa ilimin ya yaya zai yi kafa wannan ya amfani da wannan ilimin hmm. ya kamata gwamnati ta waro a susanta ta ware dan wani abu wanda za a bashi ya je ya je zama inda zai kafa kantinsa. Ilimi masu sauraron mu da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatarwa sahara aminu fage sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina bahari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku makasance lafiya. Yau da gobe.